Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. Daga jihar Sokoto a wancan mako ga mu a jihar Zamfara a wannan karo, domin mu baje ilimin bokon jihar a hwaihwai mu yi ɗaiɗai da shi. mu bankaɗo abubuwan da ke tahiya daidai da masu buƙatar gyara. Duba da cewa kahin ma halin rashin tsaron da ake ciki yanzu ya kai ilimin bokon jihar ƙasa warwas. Dama zanhwara na fama da matsaloli daki-daki da suka hana ruwa gudu a wannan ilimi. Za mu duba mu gani ko gwamnatin jihar na ba ilimi mahimmancin da ya kamata ganin cewa ta'addanci da sauran rigingimu sun haɗu sun yi sha'anin ilimin rubdugu sun rugurguza shi sai an yi da gaske a iya farfaɗo da shi. A wannan tahiya akwai masana masu bincike akan harkar ilimi. Idan ba ilimi aka inganta ba, to fa tabbas babu inda za a samu nagartaccen al'umma, babu inda za a iya samun tsaro a cikin al'umma. Shi ne jigo a wajen ciyar da al'umma gaba. Akwai malaman makaranta. Magana ta gaskiya malamin firamare bai amshi dubu ashirin ba. Wannan babu tun promotion, babu annual increment, babu wata seminar wadda aka shirya ya ce malamai su zo su yi don tsarin ilimi. Akwai iyayen yara. Mukan shiga mu ga duk wata matsala da muke gani ciki mu gaya za mu kawar da ita. To sai mu kuma mu yi communal effort. Amma dai ilimi na mata shi ma uwaye sai sun naɗe su? Da 'yan gwagwarmayar kare hakkin samun ilimi. Ba zan ma iya lissafa miki irin a ce adadin ɗaliban da aka tsoka a cikin makarantunsu na kwana a jihar Zamfara ba. Hmm. Kin ga iyaye dole su ji shakku su yi haufi na kai yaransu makarantun kwana a jihar Zamfara. Da kuma ɗaya daga cikin hukumomin da ke kula da wani sashen ilimi a jihar ta Zamfara. So ci gaba na farko da aka fara samu shine inganta malamai. Jama'a kuma nemo ilimi. bari mu fara da duba halin da malaman boko ke ciki a jihar ta Zamfara. Yaya walwalarsu da ci gabansu da kuma jin daɗinsu? Za ku ji bayani cikakke daga bakin da ya dace, har ma da halin da ake ciki game da jarabawar Sineko da Jam. Har wa yau kuma za ku ji dalilin da ya hana ɗaliban jihar yin jarabawar WAEC a bana. Sunana Umar Faruk Musa Gangebe. da eh, yana cikin garin zange da ina karantawa gps na ta dukkan of government a matsayin shugaban makaranta. Eh, to ala yi kadin gaskiya matsalar da ake ciki zamfa ta shafi haraka jaraba ko ma in ce ta shafi ilimi gaba ɗaya musamman ma dai jihar zamfara domin abin ya kai hagen da ba ce da aka yi wata biyar ba a karatu a jihar zamfara duka makarantun jihar zamfara ko ciki sai daga baya bayan wata biyu aka buɗe wasu makarantun ne waɗanda aka ga cewa ba su da matsalolin tsaro suka ci gaba da karatu to daga baya bayan wata biyu sai aka buɗe dukkan makarantun da halin da ake ciki ma boarding school babu boarding school a jihar zamfara duk makarantun an maishe su zai kasancewa rashin tsaro a cikin jihar a halin da ake jihar zamfara ma ba a rubuta jarabawa ba yanzu halin da ake ciki ne ko ma ake rubuta ana kai za a dawo a ci gaba da ita on 18 ranar monday ita wannan jarabawa ta nekon ma da ake yi kaka kuka ga hitowar yara an samu yara da yawa koko dai an yi ne don ka a ce ba a yi ba A bakin gwagwaro an samu yara sosai kasancewa mutane al'umma ma sun fahimci cewa suna son su yi karatun illa ana samun na kasu wuri biyu bangaren tsaro da kannan bangaren ita gwamnati ita kanta tana da matsala kan sha'anin ilimi amma dai al'umma bisa ga naci halin da ake ciki a community nawa mutane da kai a fitowa ya ilimin koya yake ya yi a ce ba a yin shi domin wasu suna tallaka matsalar tsaron da rashin ilimi to bakin gwargwaro gaskiya yaran suna fitowa a kan wuce jadwa. To ya matsalolin ilimi a zamfara kamar da fili suke. Daga ma rashin tsaron shi kai ne babban matsala ta kan da na kasa rubuta jarabawa ita ma babban matsala ce. To duk wanda ya ce ba matsala dai ya faɗa ne amma dole akwai waɗanda matsaloli domin sai ka faɗi matsaloli sannan za a sanin matsalar ka bale a gyara. Amma idan ka ce an tambaye ta an ce akwai matsala ka ce babu ta to za a ci gaba da kurakurai. Yawa to ya batun jam To, normally ita jam gwamnati tana ma 'yan makaranta waɗanda kai aji shida masu so rubuta jaraba. Wasu kuma yaya su ne ke taimaka ta shirya su zana, ta a santa. An yi wannan jarabawa ta jam a zamfara bana ko ko ba a yi ba? A an yi jaraba jam zamfara bana. An yi an gama? Eh, an yi an gama. An samu sakamako? Eh, gaskiya sakamakon bakin gwargwado ya yake amma dai ba ba ce shi da ya kamata a ci ba wajen zamfara. Wataƙila wannan ba zai rasa nasaba da matsalar da ko ina ake kuka da ita ba wato matsalar nan ta sata amsa ko abin babu shi a zamfara. A ai dama yin abu ya shafi ƙasa dole ta ya shafi jihar Zamfara. Musamman ma kasancewa rashin tsaron nan babban ila ce. domin an samu ƙarancin a can na yara. To batun biyan kuɗaɗen yin jarabawar ga ɗalibai gwamnati ce ke biya ko kuma iyayen yara ne ke biya? To ita dai jam mafiya waya suke biya. Sai neko da waye ne gwamnati ke biya duk da. Eh, amma waye da ku gwamnati ce ke biya. Eh amma kama an nuna cewa a jihar Zamfara gwamnatin bata biya ba. Eh wannan yana cikin dalilin da yasa ba a yi ba kasancewar ta kasu biyan jaraba din. shekarun da na gabata wannan ma ita wadda ake rubuta a kai sai da an tabbatar cewa an biya ta sannan aka ba da dama ɗalibai su shigo su rubuta jarabatu. To yaya batun walwalar ku ku malamai batun albashi batun ƙarin mataki da ƙarin kuɗin da ke zuwa da ƙarin mataki ya ake ciki da samun horon aiki da kayan aiki yaya al'amarin yake? <laughs> Alima ainihin matsalar take. domin ina ganin magana ta gaskiya babu inda ake samu rangwamen rashin cikakken albashi mai kyau ba wai ga malumai ɗaya ba in cali zamfara dan an waye gari za ta isko malamin firamare bai amshi dubu ashirin ba albashin shi kannan babu tun promotion babu annual increasement babu wata sanarwa wanda aka shirya ya ce malamai su zo su yi don tsarin ilimi ko kuma wani abu da ake a matsayin mu na principality a ce ga wani abu da za a bamu wanda zai goya mana baya domin gabatar da ayyuka na makaranta ya kai za ka da kanka ko kuma kokarin al'umma bangaren secondary school babu wani program da ake na shirya ma malumai hazaka ko wayar da kai game da sabon tsari illa dai in abin ya sai dai a aiko muku da ba wace ga sabon syllabus wanda ake son a aiwatar amma ba wani kira a ba wani horo amma dai su ba hana primary school ba ina ganin suna yanzu a samina amma bangaren mu mai shahi secondary school da jss level babu wani abu da ke gudana na samina wanda za a kira a zuwa a yi samina game da wayar da kai ko wani abu mai kamar Dr. Yusuf Aliyu Harande, masani ne mai gudanar da bincike akan harkokin ilimi kuma malami a Jami'ar Indiana da ke jihar Pennsylvania a ƙasar Amurka. Kasancewar Dr. Harande ɗan asalin zanhara yana mai da hankali sosai tare da bibiyar duk abubuwan da ke wakana a fagen ilimin jihar. Wannan ne dalilin da ya sa na tuntuɓe shi don mu ji sakamakon binciken da yake gudanarwa akan ilimin boko a jihar tasu ta Zamfara. To, a jihar Zamfara kamar yadda kika sani tana daga cikin jihohi da za a iya cewa mafi koma baya a ɓangaren ilimi a Najeriya, can inda an ka fito. Kuma har wa yau ana iya in aka kalli aka duba a ma'auni za a ga cewar wani mataki jihar take a yanzu. Baki ɗaya idan aka duba za a ga cewar jihar ce wadda har a yau bata taka ta kai matsayin da ya kamata a ce ta kai menene nake nufi da haka za a ga cewar jiha ce wadda take tana da tarihi tarihi inda ya zama cewar an samu manyan mutane wanda suka yi karatu a cikin jihar a can baya amma a yanzu idan aka duba tsarin ilimi baya ga matsaloli da aka dinga samu na rashin tsaro to akwai kuma inda ma da dama za a ga cewa akwai gazawa na mahukunta wajen ɗaukar matakai da suka dace don yin daidaito don samun ilimin jihar ya yi daidaito ko da bai kai na wasu jihohi kamar da za a kwatanta da kasashen bawa ba to amma ya zama na cewar a jihohi irin na arewa ya zama da cewar ta yi daidaito ko da da jiha irin ta kaduna ce to amma matsalolin suna da yawa in ka zauna kana kallo akwai dai matsalar tsaro wanda za a iya cewa kin ga in ba manta ba a 'yan kwanakin baya sai da ta kai ga an rufe makarantu ga baki ɗaya na tsawon watanni wanda wannan ma kaɗai in ka zauna ka duba za ka ga cewar shi ma kai shi koma baya ne sannan idan aka zauna aka dubi wani irin tsare-tsare mahukunta suke da shi a jihar za a ga cewa ai a nan ma ana iya ganin akwai na kasu na kasu shine da dama aka zauna a ce za a ware ma ilimi kaso kaza na kasa kuɗin jiha amma kuma idan aka waran ina ake kai su ba wai kawai ka je ka zauna kana gine-gine na azuzuwa su ne ake da bukata ba akwai abin da ya fi gini mahimmanci idan aka zauna ka duba za a ga a gine-ginen ma har yau an gaza saboda da dama za ki yawo cikin jihar zamfara za ki ga makarantu da dama a cikin ƙauyuka ba su da ko abin da ya kamata a ce suna da shi wanda ya kamata a ce ya zama na wajen karatu ne na ɗalibai akwai gurare da dama da babu azuzuwa ko kuma ki je ki ga gini amma babu a rufi ko kuma ki ga gini babu ainihin kujerun zama to ta ina karatu zai inganta idan har ba a ɗauki wa'innan tsare-tsare na tabbatar da cewar ilimi ya samu ci gaba ba. Idan aka zo aka dubi wannan tsari da ake magana na ainihin kammala makarantun sakandare shirin shiga makarantun na gaba su ma idan kika zauna kika duba za ki ga cewar ai tun da ba a samar da ainihin abin da ce ma foundation na kwarai ba to ko da an zo maganar jarabawa za ki ga dai baya ga matsaloli da ake samu na a'a gwamnati ta gaza wajen biyan kuɗin jarabawa ga ɗalibai wanda kuma za ki tarar da cewa akwai iyaye da dama da ba su iya biyan waɗannan kuɗaɗe tunda da yama suka iya suka tura yaran suka je makaranta amma kuma za ki zo ki tarar da cewar ana samun matsala amma gwamnati za ta fito tana ikirari cewar ta biya amma kuma kika je a ƙasa kika bincika aka je hukumomin da suke shirya wayannan jarabawoyi ba lallai bane ki tabbatar da cewar gwamnati ta biya wayannan kuɗaɗe za ta fito kafafen watsa labarai ta ce ta biya akwai waɗanda ma a sanadiyar rashin biyan wannan kuɗin shi kenan sun karatunsu ya dabalbalce karatunsu daga nan ya tsaya ba za su samu ci gaba ba wanda kuma wannan ba ƙaramin nakasu yake da shi ga ainihin tsaron jiha ba ma tunda ai idan aka zo aka duba wa'innan waɗanda suke ta da kaya baya a cikin jihar zamfara a cikin ƙauyukan nan ai za ki tarar da matasa ne da dama daga cikinsu wa'insu ma sun fara karatun sakandare in ko wasu sun gaza kammalawa wasu ko sun kammala sai su koma su zama 'yan ta'adda wanda suna ganin cewa hanyar samun kuɗi ce sai su shige ta to zaki ki tare da ainihi wata matsala ce 'yar ƙarama za ta tashi sai ta haifi babba mm. tunda a can baya mahukunta ba su zauna sun samar da tsarin ilimi nagartacce a matakin firamare ba haka har yara suka rasa wannan tsari aka zo karatun sakandare shi ma ba a wadatar da tsarin da ya abin da ya kamata ba to wannan shi ne zai kawo kiga cewar har inda za a je a dawo babu abin da za a dinga samu illa matsaloli kan matsaloli yau idan aka je jihar zamfara za ki ga malamai waɗanda sun fi ƙarfin wata nawa ba a ba su albashi ba in kuma an ba su albashi nawa ake ba malaman nan shine abin tambaya sannan kuma za ki tar da malami tun da aka ɗauke shi aiki sama da shekara goma sha biyar ko sama da ashirin ma ba a taɓa tura shi ya je yayo ainihin ƙarin ilimi ba ko kuma ya je wani taron ƙarawa juna sani don ya ƙara samun ainihin yadda zai iya yin gudanar da aikin shi ba duk ba a yin waɗannan to in kuma kika zo na kika duba abin nan da ake cewa na walfaya na malamai a jihar zamfara su ne zan iya ce miki su ne kutal wata abun nan ake nufi su ne na can ƙarshe. Idan ba ilimi aka inganta ba, to fa tabbas babu inda za a samu nagartaccen al'umma, babu inda za a yi samun tsaro a cikin al'umma. Wannan shi ne Umar haba'isi shi ne jigo a wajen ciyar da al'umma gaba. Matsalolin da suka dabaibaye ilimin boko a jihar Zamfara sun sa iyayen yara canza salo da sake lali. iyayen yara a jihar ta Zamfara sun daina dogara kacokan akan gwamnati. Yanzu haka koyi suke yi da iyayen yaran kudancin Najeriya, kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin na iyayen yara, wanda na tambaya ko sun gamsu da irin ilimin bokon da 'ya'yansu ke samu a makarantun jihar Zamfara? a sunana dai Andre Galadima kuma a garin Nasarawa Bukulu ne. Ciyaman na PTA bana na abin nan na secondary school tun Nasara Eh, to gwargwado mun gamsu saboda mu da muke takawa. Mu a dai na wurin. To ke ga irin nan ina cewa mun gamsu kuma muna muna da nasarorin tun da yaran mu waɗanda suke sukan zo su su taya su taya malaman da annan famunan su zo su koyar ko da malamai sun karamta to su kuma za su dan taka rawa wajen nasu a fannin da suka koyo. Mm. To ke ga a wannan yana cewa gaskiya gwargwado a mu muna ganin abun yana da dama gare mu. Mm. To Malam ɗan dare ya kuma gamsuwar ku game da yanayin azuzuwan da 'ya'yanku ke karatu a ciki da kayan aiki da dai duk wasu abubuwan da ake bukata domin a tabbatar yara sun samu ilimi a cikin yanayin da ya dace. Eh to da yake mu PTA namu is active mukan shiga mu ga duk wata matsala da muke gani ciki mu ga ya za mu kawar da ita. to idan muka ga akwai matsalar da yake kila ba za mu iya jira ba har a rubuta a shaida ma gwamnati kafin ta ɗauki wani mataki to sai mu kuma mu yi communal effort kamar sha'anin aji idan muka ga wani wuri ya yi balle za mu yi ƙoƙarin ga cewa mun gyara wannan wurin a ba za mu jira ba saboda kin ga mayawata ne to sun ga yadda daraja ilimi take kuma sun ga yadda mutane bautar ilimi musamman mutanen kudancin Najeriya to akan haka muka ɗan yi baroyin ɗin wasu abubuwa mu ma muka zo ba mu zaunawa sai mun ga cewa abubuwa ganin muna iya yi mu ma mu ga menene za mu sa namu taimako domin mu ma fati ne na gwamnati mu ga ya za mu yi mu taimaki namu al'umma ɗin. To Malam dare yaya batun ilimin 'ya'ya mata kasancewar jihar ku ta zamfara ta yi suna wajen ƙarancin 'ya'ya mata da ke zuwa makaranta. To wannan kisan uniform issue ne a matsalar mu ta arewacin Najeriya. Mm. Ko ba haka ba? Mm. Muna da wannan matsala amma dai duk abubuwan da ake yi na faɗakarwa da duk abun da ake yi to ana yi ma tun a makaranta ana muna gaya musu mukan ƙarfafa musu wajen wajen harkar abin da ke faruwa mm. a harkar asibitoci mukan gwada musu cewa Allah ya sa mata suna da tausayi to da za mu samu irin mata sun yi dominatin wasu wurare to abubuwa za a samu matsaloli sun rage mm. amma gaskiya rashin ilimin mata yana faruwa ga uwaye ne uwaye gaskiya ba su encouraging din yanzu mata su je su yi karatu mm. duk da faɗakarwa da wayewar da ake yi mm. so kuma za ki ga cewa za ki ga wasu mata wasu ma in ki ga musu aure wallahi za ki zubar da hawaye a ba su dama su je su yi amma yayan ba su bari a mm. gaskiya matsalar muke samu ta koma bayan ilimin mata a gaskiya ba daga ainihin masu koyarwa ba ne ko kuma masu faɗakarwa a wannan precisely ga uwaye take uwaye ne ba su ba da dama ne babu abin da ke yiwuwa yau ba ilimi abubuwan da suka sa muka ci baya duka shine saboda rashin ilimi din mu koyi da abubuwan da ke faruwa a kudancin Najeriya kudancin Najeriya gaskiya wani kam yana iya kashe da last kobo da yake da shi domin dan shi ya samu ingantaccen ilimi to wanda yake mu kuma shi an matsalar da take faruwa gare mu to idan misalin za mu yi koyi da wa'annan tunda a kamar yadda nake jin wasu na analysis cewa idan kudancin Najeriya kila za su yi shekara ɗari ba su kula da harkar ilimi ba suka bar mu kawai ba za mu icin musu ba wanda ke kuma ba komi ba ne illa sadaukarwa ne hmm. to ma dai ilimi na mata a shi ma uwaye sai sun naɗe wandonsu. To sai dai duk da matsalolin nan da ake hwama da su, sakamakon ƙwazon iyaye da jajircewar wasu malamai, akan samu ɗalibai masu hazaƙa da ke ci gaba da karatunsu. kamar wannan yaro mai suna Bello Musa wanda na tambaye shi shekarun shi nawa. Shekara ta goma. Na ƙara firamare yanzu haka yana secondary school Almufira International Academy Secondary and Primary a Gusau. Idan ka gama karatu me kake so ka zama? Doctor. Me za ka gaya mana game da makarantar da kai a nan? To gaskiya alhamdulillah shehu na fari akwai ɗalibai masu ƙoƙari masu hazaƙa. Eh, sannan muna son ki zaɓi wata makaranta can a Abuja. Ya haɗa mu da bed da su domin ki gani. Suna na Yusuf Muhammad na gama makaranta ne a 2019. Yana hmm. secondary ne yanzu haka ma na ƙara JS3 school ne. Saboda ilimi ya ƙwazo da ƙarin ƙarfin makaranta da ƙarin bamu ilimin da malamai ke yi. Har na samu wani tallafi wanda dan iya foundation ya ɗuka. Hmm. To in ka gama kai me kake so ka zama? Ina son zama journalist. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Har wa yau, kuna iya lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Haka nan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Ko ta rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Niger. Da kuma gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Comrade kuma barista Mudassir Kasim na cikin masu gwagwarmayar neman tabbatar da hakkin samun ilimi a jihar Zamfara. Na tattauna da shi kuma na tambaye shi ko mecece matsala mahi girma ga ilimin bokon jihar Zamfara a tashin fahimtar. Abin da kenan kin san shi harkar ilimi a jiya. Kamin mu shiga cikin tambayar da ke yi. Kin san haƙƙi ne na ɗan ƙasa kowanne gwamnatin ƙasar ta bashi ilimi. Kama daga na primary school da secondary school hatta da yaƙi da jahilci an ce free compulsory a cikin kundin tsarin mulkinmu na Najeriya ya yi wannan tanadi na cewa ɗan ƙasa yana da haƙƙi da gwamnatin shi tanadar mai wa'annan abubuwan. In ke dubi abubuwan nan hajiya yadda abubuwa suka taɓarɓare yanzu a harkar ilimi ba a zamfara ba a Najeriya ma kwata-kwata in kin duba yanzu tsarin karatu a jihar zamfara hajiya in kin duba tun lokacin da aka ce corona ta shigo a Najeriya. karatu a zamfara sun taɓarɓare gaskiya kama da kullum yaro ma ana batun jarabawa za ki ga an rufe makaranta an koma gida an ɗauki tsawon lokaci ɗan karatun da yaro ya yi a makaranta ko da za a ce a dawo makaranta ya manta abin da ya yi ba zan iya tunawa ba in ce miki ga lokacin da yara suka ɗoka a gida wanda sai ana cikin karatu za a rufe makaranta a koma gida a yi zaune ba zan iya ce miki ga iya adadin abin da aka yi ba yanzu muna cikin hutun sallah yara suna cikin lokacin da suke rubuta jarabawa amma kowa yana gida ba wani dogon karatu aka yi ba babu wani gamsashen karatu da yaro zai iya zuwa cikin aji ya zauna domin ya rubuta jarabawa karatun gaba inganta shi ba balle a ce yaro ya zo ya zauna jarabawa ya rubuta kusan shekara nawa gwamnatin ma ta kasa biyan kuɗaɗen wa da neko wanda yaro har zai yi makin result ɗin shi ya je ya samu gurbin karatu a jihar Zamfara ba shi ba yanzu harka ilimi ta game Najeriya ba a Zamfara ba in ke duba jihar Zamfara jiya mafi yawancin makarantun mu ta taɓarɓarewa da ta ci musu in ke je wani ajin ma wallahi sai ma yaran sun baki tausayi ba kujeri ba ruwa kuma a ce wai karatu zai yi ilimi ake son yaro ya samu to hajiya ina batun karatu a nan ita alfarma ta fi yawa yanzu malamin ma da za a ɗauka wani bai cancanta ba yanzu ƙasar ta mu hajiya alfarma ta kashe ƙasa gaba ɗaya alfarma tana kashe mutane tana kashe al'umma hajiya talaka bai san inda zai sa kanshi zaki tarar da alfarma ce yaro bai san ya ci jarabawa ba amma idan ya zo ya gaya mahaifinsa cewa an rubuta jarabawa kamin a kai lokacin da za a fitar da sakamakon jarabawa za ki ga mahaifan shi suna kiran malamai sai ki ga an bi yaro bai ci jarabawa ba an je an rubuta cewa ya ci shi ke kawo mana kashewa ilimi harkar ilimi hajja muddin ana irin haka ban san cikin da za a yi a ci gaba ga harkar ilimi ba kin ga wayannan na'urorin masu aiki da kwakwalwa mm. sun kashe harkar ilimi kwata-kwata kama daga yaro yadda zai tsaya ya rubutu da hannun shi ka riga ka saba da rika keyboard kana rubutu ajiya ta yaya za a yi ka rika biro ka rubuta da hannunka fata ansa yana ciki ajiya irin abubuwa barkatai ga sunan in zan lissafa miki ɗalibanmu yanzu ba su iya yanda za a yi a ce yaro yanzu zaki zo ki mishi jarabawa ta fannin harkar ilimi a ce ya ci gaba saboda ni wayannan na'urorin hajiya masu ma sun kawo taɓarɓarewar ilimi ga 'ya'ya da akwai yanzu a Najeriya hajiya. To bari mu rihe shirin da jami'in ma'aikatar ilimin ƙaramar hukuma. Wanda ya yi ƙoƙarin nuna cewa gwamnatin jihar Zamfara tana yin ƙoƙari daidai gwargwado wajen ganin ta bunƙasa ilimi. Sunana Bashir Abdullahi, DCIE, mai bi ma shugaba na yankin gunduma na abin da shafi ma'aikatar ilimi ta ainihin ƙaramar hukuma. Na fito a garin Nasara Burkullu Bukwai Local Government Zamfara State. Waɗanda muka tattauna da su sun nuna cewa kullum yara suna gida tun da aka fara wannan annobar COVID. Zaman yara a gida ya yi yawa da zamansu a makaranta. Haji ake san shi sha'ani na yanayi na aiki akwai fahimta sannan kuma akwai abun da bahaushe ke cewa biye da abu ya zo idan baka ra'ayi da mutum sosai ka samu abu da ka jefa mai wanda zai zo na abu da shafi wannan suna. mahirin jaye gaskiya mukan samu kaɗaituwa da yara na ainihin ba su ilimin 'yan ba madina ba. Mm. Tsarin ilimi je gaskiya abin da shi jihar Zamfara musamman je firamare mun samu canji a jiya gwargwado na ci gaba. wato yanzu kamar waɗanne irin misalan ci gaba za ka ba mu. So ci gaba na farko da aka fara samu shine inganta malamai. Abun faɗi a nan ne. a kwanakin baya mun samu kusanci shekarun baya ma'aikaci wanda ya shafi malamin makaranta ko promotion baya samu promotion din ya baya lalle promotion ba musun daɗi ne a ce lokacin gwamnati mutuwali aka yi verification mutane suka cancanta harkar promotion an samu sama da adadin mutum ya kai dubu bakwai kuma babu wani tsayi ko ya je kan wajen magana kuma samu hannu kuma wannan ba wani duk wanda ajiyar zamfara zai iya gane ki wannan. Hmm. biyu tsarin albashi idan ma'aikacin local government ya samu ma'aikacin jiha ya samu kuma duk lokacin mukan sami albashin ɗaya rana to da da aka samu kamar da ke tambayi da amsar nake baki a da ba abin boyo ba ne wannan kan da Allah albashi na ma'aikaci na firamare sai ya kai tara goma ga wata hashari musamman wata haka aka rike ta duro E, wasu wasu masu ruwa da tsaki sun nuna cewa duk irin waɗannan abubuwa ana nunawa an yi su an samu canji akan shiga kafafen yada labarai a ce an yi kaza an yi kaza duniya ta ji amma a zahiri in aka zo babu abin a ƙasa. Eh to hajiya yanzu aiki ga yanzu nan da ni da nake magana da ke ai duniya ce ke magana ba na faɗa abin da misali wajen ga mutum ko na abu ai duniya ce ana jina. so wannan abubuwan gaskiya tsakanin da Allah su ne ainihin ginshikin ainihin ƙara farfadowa da su kansu malamai suka dan fara kirkiza kin ga ba ni ba sama da mutum dubu bakwai kuma haskil har yanzu duk wanda kiga file ɗin shi bai samu promotion ɗin ba to gyara ne ake sai ita rayu na dole misali ya samu wanda da matsala wanda kuma bai da matsala to duk wanda bai da matsala na gurgursu gudun hali gaskiya ya samu promotion Wannan ta ɓangaren malamai ke nan ɓangaren ɗalibai wa makarantu yaya tsarin yake? Ta ɓangaren abin da ya shafi su kansu su kuma ainihin makarantu. Akwai seminoni waɗanda ga da gaskiya idan jayi ba a su. Amma yanzu ina mai tabbatar miki gaba ɗaya jihar Zamfara bai ɗaya ba. An gayyato mana malamai gudu wanda suka je training center a Gusau ana koya musu ya tsayi a tsayi akan dakan ɗauke nauyi akan wannan kwallo. hazzako su su je a koya musu training din su zo su koya ma yara muna da ingantattun kayan aiki ƙasa wato akasari shi fa ilimi wanda za a inganta yaro sai an samu mutum biyu sun haɗa kai hmm. gwamnati ta da kashi saba'in da biyar su kansu uwayen yara mahirin jaye za ki ga mahirin jayin su ba ko wani ke iya sa idanu na ya tabbatar da yaron shagin makaranta ba hmm. so akasari gaskiya kashi saba'in da biyar gwamnati na ba da kulawa amma 25 ɗin na hajiya in kika ji a ce ilimi ya taurari ta wannan gefe gaskiya kashin 25 ne su ne na uwan yara. Ilimi shi ne abin lura jama'a zan so ku saurara waka ta babatin yara har manya duk asa lura. Ilimi shi ne abin lura jama'a zan so ku saurara. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ya yau da izinin Allah mu leƙa jihar Kano mu binciko gaskiyar abubuwan da ke faruwa game da Neko da Wayek da kuma Jamb a jihar. Yanzu muna godiya ga duk waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed sai kuma editan mu Sagir Kano Sale da shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari Naziru Mika'ilu Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yaɗa labarai ta intanet a madadinsu duka ni Halima Jimarauke sallama da ku ku huta lahiya.